أنفسهم وأكلنا جميعا يا رب العالمين اللهم أشفنا وأشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أرنا حسنة وارزقنا اتباعها وأرنا باطلا وارزقنا اجتنابها اللهم آمنا بها وأرنا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك بسم الله الرحمن الرحيم ga wannan akida mun ambata cewa wato akwai mutane da suke saba mahalin sunna da akida mawadi mutane na farko su ne a ɗaifatul ula al-murji'a to a ɗaifatul saniya al-mukhalifatul ahli wato jama'a na biyu waɗanda suka saba mahalin sunna دائرة رئيسية آه، دائرة رئيسية آه، وجماعة الشريف الرئيسية آه، رئيسية وهم الخوارج سورة خوارج والمعتزلة المعتزلة سورة ثم رئيسية وسموه وعيدية an ce musu wa alwa'idiyya kuma al'arra'idiyya wato alwa'idiyya an ce musu wa alwa'idiyya لأنه يقولون بأحكام الوعيد دون أحكام الوعيد don su suna yin hukunci kusan akwai alwa'ad alkawarin da Allah ya yi wa mutanen kirki da suka bauta ga kadai zai basu su wa akwai kuma tsakewa da ya yi yace wanda suka saba mai zai musu azaba iri kaza to su ba su da alkawarin Allah da ya yi wa mummuni ba da rawa masu yarda da kace wanda ya musu shiga wuta shi ya za a kace musu adawa da jiya wato eh, da Allah ya kulu na da hakami da wani da suna yin fatawa suna yin hukunci da hukuncin kancan kacewa dole a kan lo'adi amma ba su yarda da hukuncin kancan alƙawarin aljihun ai ya da gona na su sarwari suna rinjaye da nasosin da suka kace ala na su sarwari a kan nasosin da suka yi alƙawari a gare wa ya karju a wa ya karju na fa'il kabira min iman wanda ya aikata zunubin da aka ce ma al-kabira suna rike da imani suna cewa shi ba mu'mina ba wato bai da imani ko sai shi da sun ce ba kai na ba kuma ba musulmi na ba bai da imani kuma bai ba ta yi ne wani mutane na sun kasa na za ka gani ta zuci da imani lakin a kawari ji ya tsaye ne sai dai kawari jawa ce a suka yi na wakari da yana imani da ya fi da kodi wani bangare na su ke na sun ci karin da imani duk wanda ya aikata alkabira to ya haifi daga imani ya shiga cikin kafirci wal mu'tazila su ko mu'tazilawa ya kulu na shafira kare da min imani ya isa daga imani a gairu da hannun da kuma amma shi shiga cikin kafirci ba shi ba kare ne ba kuma ba wata yi ba kun gani waɗanda mutane al'amarinsu yana da ban tsoro kwarai da gaske ko ni kafirci ko ni kafirci ko ni kafirci saboda haka da zaran mutum ya sai kun san ji ba alkabira da zarar yanzu kai yi zanna kun kai magana wani wanda ba bai to wajen mota zula kai tare eh, wato wajen kawar jawa wajen kawar jawa kai tare ta su daga imani an ta za su da birkuku wajen mota zula sun ce kai ba musulmi ba ne amma kun ba kayan kake shi yasa abokan su ta yi wajen tsanantawa su da iri guda to wani mutum na zai zanna duniya da yi samun Allah ba babu mutumin da bai sabo sai dai na wani ya daga da wani abin yawa amma babu wanda bai sabo sai dai na wani ya daga da wani yawa to zuwa wajen su da kai wannan sabon ko dai ka zama kare wajen fawari ko ka zama ba musulmi ba ba kayari ba wajen abin nan da gudawa kun ga kenan za a yi ta a ya kare ta kowa ya dawo da makarin domin kare ta musulmi alkabira ne ya kakkazirta kowa wanda ba musulmi ba ya gama shi ya yi alkabira za ka shi ko ya wato kare ta musulmi alkabira ne babban zunubi to sun ce duk wanda ya alkabira kare to sun kare ta wanda ya alkabira su ma sun zama kare kun ga kenan a wajen su babu musulmi to duk abu aka yi in dai ba ba a lura da nafi sai ka ne a wurin yara in dai ba a lura da nafi sai ka ne a wurin yara wa manaka shaka ta yin da tare fatini ya ce muna kasha game da waɗannan mutane guda biyu a nan da ya warwa idiya kulkutu da cikin littafai madawala tana madawala ce kulkutu da madawala ce tana cikin cikin littafai manya masu tsawo idan kana so ka samu cikakken bayani da irin waɗanda bayanai na murji'a da alwaridiya ya an ce waridiya ana nuna kawarij da su da mutuzura su ne wa ibiya to idan za ka kana so ka samu bincike a kan su za ka iya samu kuma an tsawar kwarai amma cikin madawara cikin manyan littattafai to Allah ya gafarta musu wa ma a zalika la yastakbiruna an sunna su ko ahli sunna wa'anda su ne muke cikin darasi a kansu wato su wa ma a zalika la na? su ala sunna wato duk da sun ce imani tare yake da aiki imani tare yake da aiki duk da haka la na ala da sunna da mutlaqil ma'asi wa sawa'i ba su kagarta mai sallah saboda ya yi sabo ko ya yi yayi akaba'i mun كما يفعل الخوارج كما الخوارج عواصفهم بل القوة الإيمانية ثابتة آه وأنت إيمان ثابتة مع معاتي كارلا مع أيضا كابوس هو دا متين يا أيضا أيضا كابوس وإن شين في المينا أنا لما في المينا اللي لما أي ما أقولين ضد سؤال السنة سنتي إن الإيمان قول وعمل lalle imani magana ce kuma da aiki to duk da haka idan ka yi magana imani ka saba wajen sabo ga aikin da aikin imani to ba su ta tsada ahlus sunna ummul muslimuna ahlus sunna su an musulmi wa in kanu ikafu ko na masu sabo musulmi wato ahlus sunna su ne musulmi ko da suna sabo dai musulmi ko da suna sabo shi in mutum yana musulmi ko yana sabo sabo bai yi da shi daga musulunci kafirci shi ka yi da shi daga musulunci amma sabo bai yi da musulmi daga musulunci amma kafirci yana yi da musulmi daga musulunci zuwa ga kafirci li'annahu nuna a kiblatan wahida saboda su musulmi gaba daya a guda suka fi tsayiyar ka'aba ita ce ka'aba dukan su ka'aba suke bi Allah ya gafarta mana shi mana jagora to akwai ɗariƙoƙi daban-daban muna a Najeriya Allah ya taimake mu sai dai sun sai yana ta gaya musu yanzu yaran mu sun fara da ta zuwa ƙasashen duniya karatu to duk aƙidan nan ta ƙasashen duniya suna nan ta yadda ko muna nan sada za ta yi ƙarfi ko ba mu nan ku daina yana annan in kun wanci littafin gana ku ko iya kare ki da ku gare su in kun ci za ku fahimta ku yi ta jariya da su ga karatu su yi ta yawo da hankalin su. don mu fita kun ka gane suna nan suna ta zuwa ƙasashen waje kuma ciki har da iran da misira waɗanda a duniya su sun kai kowa kashe-kashe da ɗari ko kai halaka a iran da misira yemen su ma akwai ranar yanzu to ai yemen din ma suna zuwa dan najeriya da mutum ya gama karatu daga madina sai ya ce wai ya samu da yake su mai yawa dan madina in ba a ka ci jarabawa sai ka samu almamta ba to in ka tsara digirin ka na hoto sai ka dawo gida to su ko wayancan kasashe suna ɗauka sai mutum ya ce ya samu inda zai ci gaba sai shi yana ayyar da biyu nan za su gaba ayyar nan tana wani ya sai ya ɗauko kuma wasu zanen cin nan wanda an kai ta rigima da shi nan Najeriya ayyar min na an ka kai shi can na kuma duka shekara guda na yi shekara guda ma an ce filastin ya iko a kan je wani wuri na uku da ya kowa na rigo jin haraka Filistin. Dodi yaran mutum har zuwa can saboda haka in za ku ga ku karatun ku kuranta an makaranta ba ku fasa dari ko kenan da ta su ta wani shefu su ta wani shefu ba ku karanta ba su ko wanda duk zai jayayya da kai sai ya shirya kai da za a jayayya da kai kai za a mato mage shi ba ka sani ba yi nazari ba ke amma shi sai ya shirya sai ya binciko duk abin da zai jayayya da shi sannan ya kawo jayayya saboda haka sai su ta murƙushe ko ana cewa ba ku da kuma kuna da ita wala kanta ta kun tsaye Allah ya kare su abin da yasa na ce muku wannan ni na yi Madina sai ni ga wasu mutane ana kora su suna kabata sallah wajen yamma inda inda kabari ana kora su suna mai da gaban su inda kabari ni na gane na yi Makka na ga wasu askar na ije shi haka yana ce Allah ba akbar yana mai da gabana inda abin nan makamar Ibrahim bai duba ka'aba ana ture shi yana ko kabata yana ko kokari shi yake, kuna ta turi kun ba mutum guda da gari ba a yar ba ta baya da su musulmi duka ka'aba suka bibi amma cikin su akwai waɗanda ba musulmi ba su da ka'aba shi na kaso ku lura da shi kabari suka bibi inda su yake wasu kuma abin da suka bukata inda su yake kan suka mai da ba Kuma wanda ni zuwa ga an kai an kai yake barin eh, makamin ibrahim ya koji ribin ka'aba suna ta tuwi da suna ta yin baya baya da shi ne dai ban san wani an ka tsare ba don ni tsawa biyu ne ba haka ban san wani an ka tsare da shi ba to akwai su suna nan abin nan da yawa idan ka ta yi bakiya a da ta yi ko bayan la'asar kana ganin masu kabar da sallah suna dibin makabartar bakiya yan wajen masallaci suke baki a suka dubi wanda ka'aba tana nan dama gare na inda sun ka dubi baki a nan to ka'aba tana nan dama gare wannan abubuwa duka abubuwa na da jin su muka yi in mun ce maka san da abin da aiki hajji har da kowa da kowa mu wasu abubuwa amma ina shaida muku ne suna nan ta yana haka yaran nan na ku a can ku ɗauko su ku fito su ta wani shekaru in kuna nazarin da tsawon ku in kuma kun mai da karatun ba wani abu ba ku tanadi walakanci da za ku ɗauka daga hannun yaran ah, wata amal abin na wata amal ah, wal muslim wa inda ahlus sunnati wal jama'a musulmi wajen ahli suna da suna da wani jama'a la faru. ba a kare ta musulmi da mutane da ma'asi wal don ɗai ya yi samu ko ya yi alkaba'ir duk girman zunubi in ba zuri shi na ba idan mutum ya yi shi ahli suna ba mace ya kare shi na mai risala ya ce wala yaka faru a hannun kibla ba a kare ta mutane kibla da ma'asi wata ruwaya ta shi bil ma'asi da sabo dai ba a tare da mai sallah in dai sabo ne sabo da sun ka gani mu duka da mu da su kowa yana sabo da haka ba a ce mutum kayayyaki ɗaya ya yi sabo da in ka ce mutum kayayyaki ɗaya ya yi sabo za a waye gari ba ka bar kowa ba kowa sai ka kare ta in ka gama kai ko kare ta masu sallan nan da kai don sun yi sabo kai ko sabo na kai kai ma ka kare ta ka kare ta kowa ka kare ta ba ka ce ba mu musulmi duniya Allah ya kare sai mutum ya yi kafirci to kare amma in ya yi sabo yana musulmi to ba a ce mai kare wata amal kaular ma'allabi ka lura da magana mai littafi da ya ce ba a kafirce musulmi ba ya mata nufin ma'ashi saboda ya yi sabo kai tsaye don ya yi sabo shi musulmi ba a ce mai kayi bi matsalakar ma'asi war sabai ba a ce mai kayi wala mai kulbin ma'asi war sabai bai ce bil ma'asi ba ya ce bi matsalakar la'annar ma'asi min ma ya kuna kuburan da ya an ce ma'asi kawai to cikin ma'asi akwai abin da aka kafirci ma ya kuna kuburan wa amma mutlaqul ma'asi amma ya hance sabo mutlaqi wala ya kuna kuburan in dai sabo dai ne to zai zama kafirci amma shi kafirci yana zama kafirci ba ma yana zama ba ko ta shi na walbar ku bai na shehi almutulaki wa mutulaki shehi abinda an bambanci tsakanin a shehi mutulaki da kuma mutulaki shehi an da shehi almutulaka ya ani alkamala in an ce abu mutulaki to kammala ya zama wa mutulaka shehi ya an ce mutulaka shehi ya ani asalin shehi ana nuna a tsaya a wuce a mutu da wasu wal mu'minu fa'ilun lil kabira mu'mini mai aikata babban zunubi indahu mutlaqul imani wuri ne akwai mutlaqin imani wato yana da imanin da aka ce mutlaqi ba asalin imani mawjudu inda wa asalin imani yana nan sabon ne wuri shi musulmi lakin kamaluhum mafqudun sai dai rashi ne a kammala sai ita an karata wato abin na a shehun mutulaka an karata al'imanin mutulaka shi an karata wato wanda ya ce ani alkama wa kalamun ma'allabi magana mai littafi wannan. Allah shi ne rahama wato magana ga tashi da kikon jita tana da zurfi kwarai wato babban magana ta kwarai yani wato yana nuni shi abin da mai littafi ya ce ani allazi ne kulo na inna fa'ilar kabira ta kafiru wayannan da ka cewa wato lalle mai aikata alkabira kafiri nan na ake wa kalamu wa kalamu ma'allif wanda da kifin jita to daga nan sai ya ani allazi ne kulo da babu babu shi ya'ani yana ya Allah ne ya kulu na wa'anda suke cewa inna fa'ilar kabira ta kafira lalle mai aikata a kabila ta yi wanda ya za ka rajo alal musulmi don haka sun kawo musulmi tawaye shi ya sa sun kawo musulmi tawaye wata babu da a sun ka halatta jinin musulmi wa amalin da dukiyoyi shi ya sa suka yaki musulmi to duk irin waɗanda ake yanzu suna ƙasashen turai ka ɗaukar jahilai daji sai su ke su aza su ga wannan su ce musu ku yi to ku yi jihadi sai su rika kai yaƙi suna kashe musulmi abinda suka so a rage wa musulmi yawa yan su sun ka kashe musulmi su da asalin musulunci su in musulmi sun ka dabara sun ka kashe su su da sun ka fara in sun kashe musulmi goma in an ka taura ma an ka kashe goma an kashe musulmi ishirin yahuda da su ba don dukkan su masu da'awa musulunci ne sai dai ni abin da na sani da wanda na karanta zaman lahiya da kwanciyar hankali shi a asalin abin da Allah ya halitta duniya da sarari shi ta yi zama da hitina ya sa an ka gusar da hitina wanda shi ɗan ya gusar wanda a dalilin da yasa ce bai bin annabi adam don shi ya gyara duniya kun ga duniya ta zama lahiya sai ta samu matsala an ka kusa da ita an ka ci gaba da zama lahiya tun sannan an ka ce amma ƙarshen duniya duniya za ta koma kina za ta koma ukuwa. to kowannen da za ta auku ƙarshen duniya lokaci ga ita zaman lahiya shi a asali saboda haka ne a sani na ko da yahudawa sun haɗa kai sai kungiyoyi daban-daban na halaka musulmi ba za su iya ba amma za su ba da matsala kamar abin ya bushe. don ita ita na lokaci gare ta kuma gushewa ta kai don ba ita asiri ba jittowa sai ba ita adda gida ba masu gida kuma na saboda haka ana iya yin hitina amma kuma za ta gushe wata rana a samu natsuwa da kwanciyar hankali saboda haka duk abin da kuma gani ku kwantar da hankalin ku ku dawo ga Allah zai yi muku maganin su in Allah ya so Allah shi mana maganin su duk wasu waɗanda sun ka bakunce mu a cikin ƙauyukan mu da nan su kaya mana da yake nan gaba Allah shi halaka su Allah shi wace su Allah shi halaka su Allah shi wace su Allah ya zauna da mu lahiya a cikin biranen mu da ƙauyukan to ya kulo ne, yana mai wanda ka ina ba ina kabira ta kafir wanda ka cewa mai aikata an ka yi gina wanda ya za ka rajo ana musulmi za haka sun kai tawaye ga musulmi wata baro da ma'awa sun ka halatta jinin musulmi a malar da dukiyoyin su suna yakin musulmi ya'ani an da hukuwata bainar mu'mini na sabita yana nufi yan uwantaka da ya ce balle kafawatul imani imaniya sabita kamar ma'asi ya ce abin da mai littafi kare yan uwantaka ta imani da sabita suna tabbata walau ma'ar ma'asi ya kuna sabita su mutane wani lokaci shedan na shigowa ya kawo matsala cikin mutane in aka ce mutane suna zaune dole bai yiwa ya san kowa shi ma abin da ka so yana yiwa a saba maka tunda an ka saba ma Allah kai ma ana iya saba tunda aka saba ma Allah kai ma ana iya saba maka to ko da an saba ma Allah ko kuma an saba maka to uwan uwantaka ku ta imani ku ci gaba da yi don mutum ya saba maka ya cuta maka ya nuna bai kamnarka bai kamnat ɗiyanka bai kamnar matanka bai kamnat ɗan uwanka in dai bai yi kabirci ba to annal annal quwwata bainal mu'minina sabitatu to lalle ɗan uwantaka tsakanin musulmi ta tabbata tana nan malama ce duka saba wa gadayi don abin gadayi kabo na yi in dai bai yi kabirci ba fazzani akon lilafi matsanaci ɗan uwan wanda bai zina ga imani shi bai da sana'a sai zina kai ko ba ka zina ba ka da sha'awa da ita to ga imani dai uwan uwanka in dai musulmi yana nan uwan uwanka amma mai tsafi wasariku akon lil masarufi min farawo ɗan uwan wanda an kawasa sata kai abda ka ya sace to har yanzu dan uwanka na don haka ita nana abin da za ka yi da dan uwanka in dai musulmi na har yanzu dan uwanka warqatilu wanda ya kashe maka dan uwa akulul makatilu dan uwan wanda ya kashe shi ya kashe mutum amma wannan da ya kashe dan uwa ne na ga imani ثم يتدلل المؤلف لذلك فنم لسائه يقول ga wannan magana da ya faɗa faƙala ta lizalika ga wannan faƙala sai ya ce kama ƙala subhanahu bi ayati kitab kamar wanda Allah su subhanahu ya faɗa cikin ayati kitab wa man ubiya lahu min akhihi shay'un wanda an kai maramban ne ga dan uwa ne da ya kaɗa ba ta ba an bil ma'ruf ya bi shi bashi abin shi bashi bil ma'ruf ya shari'a ya kai da shi musulmi na wani dalili ya faru sai ya kashe Allah ya ce to abin nan dan uwa ne na ya kashe wace ba an bila maru da abin shi ba shi ne da shirya ta ce dan uwa ne na ga imani ga imani dan uwa ne ya yi kana jahili ka ce dan uwa dan uwa na abu ba da kuɗi wai kuɗi dai abu ba kuwa ba dan uwan kana don kana ma kuɗi to ko kashe ka dan uwan ka in dai kana da baka yaye ne baka yi tsara sai a biya ka in ma ta kama an samu hujjoji na kashe shi shi ma a kashe shi dan wanka kana za ka sa a kashe dan uwa ne na ya kashe kuma kai dan uwanka kana za ka ce ko kana son a kashe shi dan uwanka na har yanzu in dai musulmi ne shi yasa jahilci babbar illa ce kwarai da gaske zai yi tunan tunan ga da fa gani na duniya jahilci na da kashe kuma babba yanzu wanda daji suna ta cutar da mutane sha suka yi ba ɗan uwansu ba kuma in lokacin sallah ya su sallah sai kuma waɗanda sa kashe yawa ɗan uwansu na saboda jahilci kakka yi mamaki yanzu mai kuɗi yana taimakon yan uwa ne yana hidda zakka na ba su amma bai ba su kuɗi wanda ka isa su sai ka ji mutum na wajen ɗan uwanka ne na ban ma wani ka ji abin da ya samu ɗan uwanka masu ya tsige shi na da yara ya ba wuri dan on kare da on kare ko dan wani na gidan su ba to ai babu abin da ya sa ya ka ciya ba dan wani na ba sai jahilci an ce a kai shi makaranta an ce ba wai kai ba ka iya lalura kai shi makaranta to saura ka dan kin giskire ya ce ba uba ne kake ba kuma ni na gani ba a faɗa na an kai ba baya bayan aiko kiran ranar yana zaune yaro ya ya ce alhaji na kiran ka ya kyale shi wani alhaji na kiran ka ya kyale shi sai da ya matsa mai alhaji na kiran ka ya ce ka ka sa abin da ka faru wa alhaji ka kira wani alhaji ya ce alhaji da alhaji wani sai dai ga waɗannan lalai da ɗanai ɗanai ɗanai ne ke kabari na haka kuma ya yi mai aure ba ya yi mai gina ya yi mai aure ya sa cikin dukiya ya ba shago ya kashe kudin shago nan gaba sai ya risa sai ya yi sai amma karne nai wayanda ba su ɓanna suna ci shi ko ya halaka shago guda shagon ga biyu uku na shagon ga uku na ya kashe guda sai an ka shago ya kashe shi zai har ya kashe kowa to an yi sai wai alhaji ya yi ko kina sai ka wani maraji wallahi bai gida nai gaban kowa an kai wannan faɗa maraji wallahi bai gida nai ɗanai nake ka wani ɗan wallahi ba ɗanai nake gaban jama'a an kai wannan kun ga jahilci na jahilci na ba wani abu jahilci na ba wani abu to inda ka an ka ce maka mutum bai sa addini ne ba komi ka tsaye mamaki yana yi duk miyagun kasuwancin gada aka yi da yaran ga masu yin kungiya su yi tsadar kaya kuma in wani ya kawo da wani wuri ya aje wani wuri ya nafiya su sa a ɗaure shi dole sai an yi tsada ba a wa musulmi ne sai duk jahilai inda sun yi karatu sun sa addinu annafiya la imana liman la haka lahu inda sun san waɗanda abubuwa suna yi wannan jahilci yana da kaso mai girma a cikin dukkan ɓangarorin damuwar da muke da ita jahilci na da kaso mai girma gaskiya ku taimaka wa ɗiyanku ku taimaka ma ɗiyanku ku sa su makaranta ku taimaka ku yi hankuri ku sa su makaranta wanda bai yi na a kai shi kuma a daure a taimake shi har ya yi karatu a daure a taimaka mai kai ya yi karatu inda zai yaro ya girma babu karatu wani ba zai iya karatun bayan ya girma ha gaskiya wani iya girma bai yi kuma son ya kai yayi rayuwa irin ta masu abu inda yana da ilimi ba ko kuɗi gare bai ciya shi rayuwa irin ta wani sun kai shi kuɗi in yana da ilimi to amma yaro bai da komi komi bai da yau Allah shi ba shi wata nasara ya samu dubu ishirin kana iske da shaidar dubu goma gobe ka sa shaidar dubu goma a ce maka ne sai ka siya ka na ɗari uku sauran kuɗin ka sa aikin da za yi ni za ka yi da shaidar dubu goma ka sa ta a ce maka wa ya kace ai ai mata aiki mai tsada an aikace ga mai tsada mai yawa talaka jahiliya mai kudi bai wa kai da irin wannan mai yawa yanzu ma an fara kai in kaga mutum da riga mai aiki kwarai to talaka ba shi ma'aika amfani. bai kai kana ganin a wajen mana ba ka ma ita amfani kuma kowa ya gane Allah ya gafarta mana Allah nan ma na ce aka kira aka kira wani daura aure a wani babban birni mai masu abu yake sai ya son ka tafi. shi sai aka ba shi wata ƙata ya riga ce sai ya sa yake ashe bai sani ba riga mawa kamar amma roƙa ta ta ce ta riga an ka ce wajen ɗaura aure ana gamawa ya ce ko gani ne ba kai maro ko gani ne ba kai alhazzar gama su kuɗi kowa na tana harkoki ne ba su zama da kowa ba ga wani sun ga ɗari kuma wallahi ko shi ta mota an kai ya ce to haka rigar gaggata take ya ce wallahi malam tun da sanin sadaka ne to amma sai ka ga mutum saboda jahilci shi kokari dai ka yi babban riga a yi mai aiki ko ina na tiya guda guda zan da gani ne a ce wanga talaka an gane ka da ita an san talaka to in ba shi ba kana talaka me kai daga mayan kaya ko yadi an ka baka yadi goma wani ya baka na shadda mai tsada ka yi kasuwa wurin da aka ce da shadda ka faɗa mai alhaji wurwure ni tsawo ne kakara wannan shirga na wata ya faɗa maka shi za a zo ka taimaka so ke yi ne ya ji goma na ka za ka bani sauran cikin kuɗi eh kamar sauran cikin kuɗi ina da yan laluran da zan ya ce to ban ba ka kuɗi nan duka don ciniki na ni ma sai so a zai ce to nawa ka sai ka samu yan kuɗinka ka samu yadin ka goma kamar an gaba ta yaji goma kuma ka samu kuɗi ka je kuma ka samu abin nan ta yi goma kuma ka sani. To jahilci da ya muna yawa sai ka kowa bai son tsaya ga rayuwa dai sai ya kai ga wani wanda ba wani ne ba. To a yi kaka a samu wani ban da wahala ne za a yi. Naira dubu goma suna da. Ka azama kan ka lalura mai dubu ɗari. sadda duk ka samu dubu goma sai ka bace Allah ya za ka gode mai ka azama kan kamar da lura irin ta mai dubu ɗari ya za ka gode dubu goma bakin da suke da lura dubu ɗari bakin da suke waɗanda wani jahilci na ka kawo waɗanda duk jahilci na shi ka kawo waɗanda Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ikon gyara ko ke tsaya da wani yake ya ita batun jahilci yan wani da karatu ne in Allah ya taimake ka ba ma magana ka sai shaida ba in ba ka da tawayi da yawa samu yadi mai kyau mai ƙarfi ka sai abin ka kullum wankewa da kake kullum wankewa da kake in ka ga in ka yi aikin wai irin wanga mai arha na tela in ka ga ya fara canyewa sai ka yi kyauta da ka samu shi ka ba wanda ko ya ta yana ya sa a jike kuma sun da kai Allah ya ce muku eh ne eh, a wa'in dai kana son kai aikin amma eh, abin nan kana talaka shadda mican wadda ba mai zuwa bai sata shadda mai zuwa bai sata yanzu kwana biyu tana mutuwa mai zuwa bai sata masu wanka da AC ka sa shadda masu wanka da AC da inuwa su shadda kai ma don tana daɗewa in babu abin nan in babu zuwa su masu kudi to da ba ne talaka amma shi talaka bai gane har yau da Allah ya taimake mu Allah ya ƙara mana fahimta ayatul kisasi hiya qawluhu ta'ala ayatul kisasi ita ce maganar Allah da yace ya ayu halabina amanu kutiba alaykumul kisasu ya ku masu imani an wajarta muku kisasi ga waɗanda an ka kashe bangarori biyu katala wato bangare biyu da wanda ya kashe da wanda an ka kashe ila kauli har zuwa ƙarshen aya mai bi mata yace abin nan a faman ofiya da wani na fi shehun wanda aka yi marangoni ga ɗan uwa ne da ya kaka an ka ce an rangwarta mai gobe ta ba an bil ma'ruf a muradu akhihi huwa al ba abinda aka ne da bi akhihi wal muradu bi a akhihi abinda aka ne don uwa ne huwa al-maqtul wannan da ya kasa wannan za mu in sha Allah Allah ya shi mu Allah ya kara mana imani da ilimi wato jariki yana wani ne jariki yana wani ne kuma ku san da sani ku uwa ya an ka ce hukuncin hisabin jahilci ne ranar lahira akwai kasan da za a baku akwai kasan da za a baku ko yi kokari yaro ko yana so ko bai so ku tabbatar da kunta shi makaranta ko yana so ko bai so ku tabbatar da kunta shi makaranta kuma ku tashi makaranta wadda kuka iya ɗaukar ta kar ku shi makarantar da ba ku iya ɗaukar ta ya saba da ita ya saba da can wata rana yan ku turo shi ya sa wata makaranta ya ce zai zuwa don bai saba da waɗannan bagayen da ya saba to ku lura da wannan ku zan kasa su makaranta wadda kuka iya wasu daga farko Allah ya da kima Allah ya shi muna jagora babu a sahulatu bi bilbai wa shara babin bayanin sauki wajen saye da saisuwa a mun dawo sharhu sunna wanda zai sayi wato ya nemi sauki wanda zai sayi to a shi sauki abinda zai sa albarka da kasuwanci yan kasuwa ke duk wanda ka sa albarka da kasuwanci ne to duk wanda ka sa albarka da kasuwanci to shi yi nasiha in zai sayi to kuma wato ya nemi nasiha in zai sauwa ko kayan kawani da kuka ja an ce wai yankakken harashi gare su ana da nasiya gare su ana da nan nasiya kuma suna nasiya kai ma babu wanda ya wani nasiya tun da kanwani zai ka fito amma ma da wuri ne kayan naira goma sai suwa maka su naira uku da wani abu kai tsaye daga wani naira uku ka dauka sai naira goma to shi yasa ku ganin kan wannan na ci gaba na tiya nan ta Allah ya gafarta mana ko faɗa ma 'yan kasuwa musu zan ka zuwa makaranta su ji yadda aka kasuwanci ko suna samun albarka su ba wala shi mu wala ai mai addu'a duk malamin duniya sun da maka addu'a ba ka tashi kai yau gargai ka kai ke hmm. in kana so ka tashi tambaya za ka yi ba a addu'a za ka ce a yi ba tambaya za ka yi amina na ka sa mutum ya kare Amina na ka sa mutum ya tashi ya doro a gaya ma sai ka ce yi shi dai ka tashi ka amma an ba haka nan don malamin duniya din ka maka addu'a bai haka bai ka tashi in dai ka hawa hanyar da aka karewa sai ka bar ta gaba أخبرنا عبد الواحد بن al المدي أخبرنا أحمد بن عبد الله بن علي أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا علي بن عياش حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف حدثني محمد بن مطرف عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجيب من رأى الله يأتي رحم الله ورجلا الله شي رحمه نم كاسور ده samhan ba. in abin nan zai sai suwa yana yin rangon yana yin nasiya in zai sai suwa wa idza ishara. kuma idan zai sayi yana neman nasiya kuma wa kata da in bashi ya kaji ya tawo da a biya da bashi kuma yana nasiya to wannan dan kasuwa annabi ya ce Allah shi mai rahama wannan addu'a ta annabi babba ce Allah shi mai rama to duk dan kasuwar da adana fiya addu'a ga ta annabi ta shawar sai kaga yana ta ci gaba yana ta ci gaba to duk dan kasuwar da ka so ya ci gaba sai ya hau irin wannan ba sai ka je wajen wani malami ya maka addu'a ba annabi ya addu'e ka sarkin masu addu'a ya addu'e ka da duniya da lahira ya yi kowa addu'a ya addu'e ka hada hadisun sahihu wa bi riwayatin cikin wata riwaya kuma annabi ya ce gafara Allah li rajulin kana qablaku Allah ya gafarta ma wani mutum wanda ya wuce gabanin kana ta halan idaba ya zan mutum mai sauki mai nasiya idan zai saituwa ta halin idza ishara mai sauki mai neman nasiya idan zai sayi ta halin idza qada mai sauki idan zai biya baya ja maka hankali in zai biya ka bayan ya sai kayanka bai maka yawo da hankali ta halan idan ka da in zai nemi a biya shi lokacin da zai nemi a biya shi kuma mai mai sauki na Allah ya ce an gafarta shi ɗaya abin da ya aikata babu wasu ayyuka da an gare shi in ba wannan ba kuma an ka ce an gafarta mai haza hadisin sahihun wannan hadisi ne abin da sahihi a tare da wasu bibil biro wata hawo a shehu al'albani bi da saboda haka wannan hadisi sahihi ya tabbatar da sa albarka Allah ga 'yan kasuwa masu nasiha ya tabbatar da sa albarka Allah ga 'yan kasuwa masu nasiha saboda ka ku gaya ma 'yan kasuwa kowa ka sa Allah ya sa mai albarka ga sana'a ta ya zama mai nafiya. kuma ni na tabbatar da nafiya wato ba ta kare ɗan kasuwa na sha yi muku bayani ni da ni kasuwanci ban taba faɗuwa mutane da dariya ta suka suna wallahi sai dai lahira ta naka ba duniya ta naka da ba wannan kasuwanci ne wallahi lahira ta naka to ni kuma tsakani da Allah lahira da duniya ta naka da don su yan lalurori na da kasuwancin da nake su ban taba haɗuwa ban taba haɗuwa ba duk ko da siyar da duk dariya kai ko yi dariya ma yan izala ka zuwa oke su ne nawa yan izala ta wani abda suwa ba wani abda suwa yan izala ta na ni abda su oke suka zuwa ne nan dariya ta Allah yana ta na ta ba duniya sai suna ganin wai an buge baki na ban taba haɗuwa ban taba haɗuwa ba kasuwancin kuma duk kuɗin da na sau suna nika koma kuma in koma sauwa da su kuma in samu wani abu in yi harkoki na da su harkokin gida na in suna yan kamar aiwa hmm. nasiya ka ji annabi ya yi addu'a haka kai magana ba a ce riba addu'a annabi an wasa أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المدي أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني حدثنا حميد بن زنجوي حدثنا ابن أبي شيبة أخبرنا إسماعيل بن عليا عن يونس عن أداء بن فروخ أن عثمان اشترى من رجل عرضا Usman bin Affan in ji ɗan gidan faru ya ce Usman bin Affan ya sai gona da wani mutum ba da alai mutumin ya yi jinkiri bai taho ba kwallon ke sai Usman ya gamarci faƙaɗa da ma ya shiga luka ma ya muna uka me hana ka min qabda malika ka toka a shigudin ka na sai gona gare ka mun yi ciniki mun gama ka yi kwanaki baka to an sa kuɗin ka me ad dalilin ka to ka an shi kuɗin ka kala innaka gabatta ne ya ce abin da ya sa ban toni an saba ka kware ni wadda ka sai gonan nan ta yi haka ba ma alka ahada minan nasi ban taba gamuwa da wani mutum cikin mutane ba illa wa huwa yalumuni face ya zarge ni ya yi min ya shan matar ya ce min an kware ka ga sayan gonan kala Usman ya ce wa dalika yamna uka wannan shi ya hana maka dokan shi kudi kala na'am ya ce eh kala fa fatar min baina abdika wa malika ya ce to yanzu baka dagawa da wurin sai ka yi ɗayan biyu in gonar ka kaka so ka wadi in baka abin ka in kuɗi na kaka so ka sai so amin ka wadi in baka kuɗin amma baka daga sai an yi gwamnati ta koma gwamnati in baka yi guda ba gidan yari za ka ka zaɓi guda sun makala sannan wani ya ce na nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce a da kalallahu ta rajula Allah ya shigar da wani mutum cikin aljanna kana kala mashariyan in ya tausayi yana da sauƙaƙa al'amari shi yasa ne sauƙaƙa ma duk abin da aka fi cikin su ka zaba ne aljanna na gaba da kasuwancin gaba duniya ba wa bayan eh, Allah ya shigar da mutumin wani mutum cikin aljanna mai sauki idan zai sayi, wa baya mai sauki in zai sai suwa in kai kana son aljanna da kasuwancin ka to kajiya wa gadiyan mai sauki in zai hukunci wa muqtadiyan mai sauki in zai nemi a biya shi bashin da Ƙarshe, ɗan kaso ya yi nadama daga mutanen da kafaruwa ta ya ce kuɗi ne za a bashi ya ce to an shi kuɗinsa kun san shi usmanu mai kuɗi na ko da ya shugabanci ya zama in dai matashi na yaro ƙaramin maka ba wanda ya shi kuɗi yaro dai matashi iri na yi wanda bai yi auren ware babu wanda ya kuɗi ne ma saboda haka mai hali na shi yasa har yanzu yana shugabanci amma in an ka kawo gona ta ya sai da kuɗi ne ba na gwamnatin in an ka kawo gidan sai zuwa sai ya sai da kuɗi ne ba na gwamnatin ko yanzu ba ka da laifi kai wani abin da ya sa gani a efcc na zargin waɗanga ba kuɗin na suka daidai su shi yasa yi e yanzu ga zargin su ba ba ana ne a hana masa yanzu gona ko gida ba kuɗin mutane na suka daidai su kai gona sai gona sai abin na na cikin dare a zo a yi musu gida su doko mutum daga wata ƙasar waje daga ingilan ko daga amerika ko daga faransa ko daga jamus a sau cikin dare a yi gina cikin dare aka gina a yi gina cikin dare a yi gina cikin dare in an saya ba wata waye ba in ba gama ba ya ta waye sai a kuma cika da kasa abin da shi shi ke nan sai su sai an jima da daddare a yi shi a gama da daddare ka shan iska bai shan iska da rana su kwasu kuɗi su kawo su cika shi ba a yi da rana balle aikata su ne ko ma'aikatan da kuka je suna ganewa kwanto na suna ganin mai gida na tawa kullum shi tsaye wurin da nan na iya tsaga wata rana sai su tona sai su ga ashe gina ta kasa nan na kuka ji ma'aikata na suna manoma masu aiki gona amma ba tare da sun gani wanda ya aikin nan bai so kusa da kan talakawa na aka zo a dauko daga wata kasa wa'anda ko sun so su faɗa ma wani akwai kuɗi wurin ba su da kuɗin jirgin da ta kawo da kasa turawar da security na aka yi ba su sani ɗaya ko su ba su sani to mai yawa su kan gonakin nan ila an sun kan su to shi yasa kuwa ganin efcc na faɗa da suwa ba wai sannan aka hana musu sai gona ko sai gida ba haka na aka duk gine-ginen garafon ka gana an cewa abuja ka yi shi a duk gaba ɗaya an gine wata shiya in ka ga falot da nan sai ka ba bakin ganin ka duk gidan sama ne hawa biyu duk na mutum guda saboda an gane gona ta yi sai su duk sa ta shi na iya jiki ta dawo kuma tana gudu gidajen tana an shiya sai sai dubai bisa ga dokokin dubai za a baka hili za ka gina bisa ga ƙa'ida kaza kai ku naka kaza ka kaza ko in an kai shekara kaza gidajen gaba ɗaya sun zama na kasa. eh za ka yi unwani da su daga nan har zuwa shekara kaza amma in an ka kai shekara kaza to kasa aka ba kai ba process sai su ta gina can ifi eh abin nan EFCC ta gane kwana ka ji jihar ce an sa kwamiti ina jama'a kaza suna duba kullum kwamiti bai kariya na gwamnatin tarayya zuwa duba kullum kwamiti bai kare ya zuwa dubai wannan don kayan sanata da ta amsu a ce a dawo ba a gane ba wani ya ya ba da wani lakin koye sai a ce to kwamiti ya koma amma ba hana masa yin gida na an don haka yan kana da kuɗi sai gidanka sai hilinka duk ka samu kuɗi sai abinka ba ka da laifi ka mutu ka ban maɗiyanka wanda Allah ya wa arziki sai shi arziki wanda Allah ya yi shi mace ya ci a bani nashi ya sai zuwa rabu an gaba ya baro ko guda aje banza ta kai mai bai bakwai guda ga hannu ne yana rabuwa da shi kuma kuɗin nan ba su wata guda Ta yi wahala banza arziki na Allah ne babu karahiyar kalbi bil bai babin bayanin karanta rantsuwa wajen wajen kasuwanci ba a san rantsuwa yan kasuwa ku ba rantsuwa to wallahi ko ni kaza ya kama ni to an hane ka daga wani ba biya ƙwarai ba ce babu shakka in mutumin kwarai ya to kai mai rantsuwa yana yi in kai mai ka faɗa mai gaskiya kai mai rantsuwa yana yi ta sai ya sayi ka ci riba ko to rantsuwa ka ta ɗaya mai riba albarka dana balle wanda ya rantsuwa bisa ƙarya wanda ya rantsuwa bisa gaskiya rantsuwa ce ta ɗaya mai albarka abinda an riba dana balle wanda ya rantsuwa bisa ƙarya saboda haka a bar rantsuwa duk wanda ya matsa ma ka ce to malam ni dai ba zan maka rantsuwa ba in kana ta yi ni ka abin da faɗa in ba ka ta yi ta hiyar ka ka ce gaba ka ta yi ni kuma Allah shi kawo min wani in za Allah kai yanzu ko shi na kawo wani قال rana wa ta'ala wala ta taka zuwa imanakum kada ku riki rantsoyin ku da kalan bainakum yaudara tsakanin ay qadiyatu yaudara wa dagala da ce amana wa gashin da A alkus akabarana abdulwahid ibn ahmad almadi akabarana ahmad ibn abdullah an'ay akabarana muhammad ibn yusuf A kabara akabarana muhammad ibn isma'il Haddasa haddathana yahya ibn Haddasa na allaysu an yi yunus an ibn shahab qala ibn shahab yati qala ibn musayyib malla ibn musayyib ce. inna aba hurayra radiyallahu anhu qala lalli abu hurayra yati game da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kuna na ji manzo Allah na cewa abin na alhalihu wato rantsuwa mun faƙato mai sa a ciri ba ce lissila ga kasuwanci in kai rantsuwa duk mutumin kirki ya so kai mai rantsuwa shina yadda da rantsuwar ka mutumin kirki amma mun haƙatin da barka mai dai da albarka ta ita ta shi ke kwana biyu sai ka ja. kuɗin da za a sarwa ma babu su balle na riba ko na sarwa babu balle riba to rantsuwar ƙarya nan to har ta gaskiya tana ɗebe albarkar kasuwanci yaudara na mana tun da yanzu liman ya dosa yan kayanka liman mai mutunci na kana alaga wata alagawa alaga wata mala kaga in kai mai rantsuwa bai ciya ban sai

yaudara a cikin rantsuwar yaudara a cikin wasu wai su sun kwari har da suka yi har wannan hanyar samun kuɗi هذا حديث متفق على صحته اخرجه مسلم مثل يا بيت ده وانا حديث عن هرمل ابن يحيى ابن وهب ان يونس قوله ده يتي فقط للسلع من قوله نفق البيع ينفق abin nan nafaka ana cewa abin nan nafakal bayu yanfakul bayu nafaka idan ka sura almushruna idan mai masu sa'i sun kai yawa ta da kwadayi fi ne gare shi kun san in masu sa'i da masu kwadayin kaya sun kai yawa to za ka ci riba doron zuwa na sa hakan amma dada tana ɗebe albarka sai ka ci riba kana ganin ka samu kuɗi zaune da kai ka ci daɗi sai ka haɗa kuɗin ka ce ka ba wani ka sau kaya shi ko shi bai da kaya ya ce alhaji ka jira gobe za a kawo kayan shi ke nan ya gudu a haka nan na aka kasuwanci yanzu mutum zai yi yaudara ta shi shi ko wasu su gari shi dama sanin halin mutum hausa sun ce sai Allah gaskiya na duwa da kake tare da mutum ba ka yi sanin hali ne hakika gaskiya da za ka yi shi yasa Allah da ke in ka kauce ma hanyar Allah sai Allah ya gari dama kamar wanda zai zo cikin wani babi wato yan kasuwa idan suka yi gaskiya sun ka faɗi gaskiya sun ka yi nasiha za a samu su albarka ga kasuwanci kamar da cikin babu yanin ne amma idan 'yan kasuwa sun ka ɓoye gaskiya sun ka yi yaudara da sai Allah ya kuma ya tsakanin su mun da kan baraka ta da wani masu yaɗi da za a ba su kasuwanci shi za za ku ga da zarar Allah da an tare da kai ka yi abin da ka yi sai daga gehen sai ka ga shi ko ya gane ka kana nan kana kurin iyawa sai wasu an sun fahimta iyawa su kare sai ka ji mutum ya ce ya ba da kuɗi kuma an gudu kuma shi ke nawa shi ke nawa da yawa muna samun irin wannan matsala muna kasuwanci da mutum sai ga shi na riga mai kuɗi ba sai inda shiga ba Ni an buga mai yawa bai dauka bai dauka ba bari magana dauka bai dauka ba hmm. kuma ya san miliyan ko wata lamba ka dauka ka buga mai da ka ce alo ya aza da kunni ya jiya ya ji miliyan ka sai ka yi ta alo alo shi ke magana sai ka ce network na nadwan babu to daga nan wannan lamba kuma ya rubuta mata suna shi ke nan ta rubuta so dari bai dauka ya san a ba dai ta gama yaudara ba to Allah ka gama ka da mafi yaudara ta kai ya ana bi kata da al'ansari kuma an rawaito daga abu kata da al'ansari an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala daga manzo Allah ya ce iyakun wa kasaratar hajji na hane ku da yawan rantsuwa filbai wajen kasuwanci wa hu yunaffiqu shi yana jawo masaya ga kayan a ci riba sun yamma ku sannan ya ɗebe albarkar kasuwancin nan daga shi ma a fara da wani hadisi ne da yi وعن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه daga annabi ya ce salakatin mutane uku la yanzuru Lahu ilayhi al qiyama Allah bai kallo gare su ranar kiyama amma kallon rahama ba na azaba na rahama a bayan su wala yuzakiyin kuma bai tsarkake su dullahin da sun kai ko da guda bai yari mu shine ma'anar wala yuzaki walawa azaban aliyun suna da azaba mai na farko almannanu wanda kayan kyauta ya dawo ne maka gobe na biyu wal wanda da zuwa na shi a don kame wando ya kai ga kafa shi ka cewa a yi mai abinai ba ba tsawo shi ya yi ya dandara shi tsawo ba ba ba shi shi an kai ba ba azumi ya yi ya jewa wando ne ya sassauce ba kusan abubakar sadiq radiyallahu anhu ya yi azumi ya jewa wando ne na sassaucewa idan ka jewa kwarai ko da da me za a aka ɗaura wanzu, dole wanzu ka ya sassauci don in ka ɗaure cikin nan dole ka bani shi da ka ɗaure cikin za ka ji wani yi cikin eh, kunkurun nan naka dole ka Ka yi mai ta kusa kushe koyo ƙasa to ba haka nan na ba a zuwa ɗaya ya ce mace da samun duka eh da kaji mutum ya to wajen tela ya ce samun duka tela ya sa abin da ya kaji sai kasa to irin wanga Allah bai mai magana musulmin izaru mai kyan wato wani ya wuce da sauri wal mambitu na gaban na ukun su wal mambitu fil atu mai sai da kayan sai zuwa sai bilami ne ka da ba da wani kama wada an kawa alaran wallahi ko ni ban samu shi haka Allah raba ba dan kasuwa na ba irin kun zai zai dauka ka gamo shi haka bar wato na kasa kwarai ke a shi kama da ayawa ana rama abai ne ba hmm. to ga wannan rantsuwa da ya mata karya ta yaudara to ita ce ta shigar da shi cikin jumlar waɗanda mutane wayanda Allah bai yare musu zunubi ko guda kuma kun san annabi ya ce man nukisha hisabu halaka duk wanda an ka tsananta mai hisabi ya halaka to shi ko guda ba a yayi duk sai an tsananta falmannanu ya ta'awwalu ala wajahi mannanu ana mai tafsiri bisa ga fassara biyu fuska biyu a ma fuska ta daya minal minna menene minna allati hiya al-i'tidadu bisaniya shine jingina ga abin nan ga sana'a mutum ya jingina kai na yi ga sana'a ya bar Allah wahiya in waka hafi sadaka ko kuma al-i'tidad wato ƙetar iyaka bisaniya ga aiki ya ce wa waliya wa in waka hafi sadaka ita abin nan waɗi ko da ta auku ga sadaka to abdalatul ajara ta ba ta lada ko nawa ka kashe in kawa mutane faɗi to lada ka ta ba ci wa in kana fil ma'ruf idan ko ga wani alheri na da mutum kai kaddara ta sani'a ta gurɓata sana'a ta ba ta sana'a wakila magana ta biyu fassara ta biyu minar manni daga ragewa ne wahiyar na ƙasa shi ne na ƙasawa yuridun na ƙasa mina haƙƙi shi ne kan sai zuwa mutum kaya ka rage mai wani abu kamar wada ma'auna ka yi to rage wani abu da tsohon sari ko da hannunsu haka kun san wata mai awo duk wanda ka yi da ita ba ta bari ka auna da kanka sai ta ce sai dai ta ka awo to ka dibe ta ka gani in za ta awo nan duk sai ta shiga da shi cikin sa'in wai abin da ka wannan da ka shiga wa filin da ya kare shi na an naka samu ka ta da shi za ka samu shi na ainihin shi eh, yasa ba ta bari kai ka auna da kanka don kai ba ka sa harshen ka ce ita ko na ta za ta tura to an ce wannan na ƙafu wato ana ce mai abin na almanu da an na ƙasa min na wal bayana yana ne na ƙasa haƙƙin mutum da kuma ya zama wa min qawlu subhanahu wa ta'ala wa inna laka la ajran ghayra mamnun lalle kana da lada wadda ba mamnun wadda ba manqutu ba wadda ba ta rage ai gairu sun wanda ba a nakatawa wa da mautu manuna an wa mutuwa suna an ce mata manuna da annabu yankutu da yada don ya nakata lissafi wannan mun ga cewa sa ta kore tsawar wasu wala yake ba to mutuwa an ce mata manuna don ta nakata abin nan ta nakata lissafi da annabu yankutu da yada ya nakasa kida yan an kana kida to da mutuwa ta tau ta yanki kida Allah ya ce mu Allah shi mana jagora Allah shi kare mu Allah shi kiyaye mu Allah ya sa mai kace mu Allah ka maka da asma'ika lausuna mu dai Allah ka shirya mu ka shirya ɗayan mu ka shirya mata mu ka shirya zuriyar mu ilawa mulkiya ka shirya mahaifa da uwayensu da kakanni Allah kuma muna roƙon ka shirya yan kasuwan mu yan kasuwan mu Allah ka shirya ma'aikatan mu Allah ka shirya mu duka Allah ka shirya mu ga hanyar ta wanda amma daidai ce kuma ka sa mu yi ƙarshe mai kyau ka sa aljanna mu nan da mu kwana in sha. yana sai zuwa dubu da ya kuɗin kayan ko ya ce ya yi maka nasiha ya ce nasiha ga da ya yi maka ta faɗa mu kowa don bai iya bin mu kowa haka wannan ba ni zaton shi na da laifi don nasiha ta yi wanda kuma kowa san mutane ya san wani mutane su in ka sai zuwa mawa ne to wani zai ce shi ma sai an kai zuwa mai haka dan kai sai zuwa mai zai iya yawo da kai cikin duniya ya ce ba ka da nasiya ba ka kauna kai to wani ka ta kauna nan waya sai kaya da shi da su wani amma wai kai ma wani rangon da baka yi ba sai ke ya duka tsakanin su kila haka kai ga ɗiyan ai ko wani dan kasuwa na jiba zumilla da shi ma dai wannan kyauta ce don babban ya da aka bari haka samu babban sannan ka bashi kudin babban ai wannan kunga yana cikin abin da yan kasuwa kabilan da ka cutar na taba magana da wani ya ce wai shi a kayayyakin da suka sai sawa ana cewa suna da nasiya ya ce wai abin da ya sa in sun ka waɗa sun ka faɗa ma mutum gaskiya bai sai shi ya sa suka yi haka nan kayan nasu ga asali ba irin nama na ba nasu ɗin ga asali ba irin nama na ba dama abu a gudana saboda haka sai a yanka maka abu mai yawa sai a yi ma abin nan ko a rage a rage tsawon abin sai a yi malami zira wannan gaskiya bai da kyau Waɗa mai gaskiya kayan da aka yi ka ya san ba ka sai da manyan kaya gobe ya dawo wa ka faɗa mai gaskiya kayan da aka yi. ka hmm. to ai gare ki dawowa masu dawowa su sai ka ci ribar ƙwarya ka ci ribar haram kwana biyu ka zama talaci Thank Kwarai akarar na mana duk abin da za ka yi yanzu ko kasuwanci za ka yi za ka je Legas. In ya kai masani na ce da wanda an masanin kaya ku sauta. In ya kun ka sauka ce shi faɗa ma wace alama ta yi kunhani da ya ce gane babbai gane ƙarami. ya waɗa ma ka rubuta ta ko ga hansa ɗinka ko ga littafi in ba haka nan ba yan kasuwa mai yanzu mai yau da rana sai ka ji mutum na wani yau na yi bugu bai san ba shi na yi bugu ba shi na an ka buga shi na an ka buga. amma sai ga wai ya yi bugu na samu sa'a wallahi bai sani ba ba sa'a ta ba don dariyar gada ya yi ba za ta yi yawan kukan da zai yi ba lokacin da za a turo mai wata hasara ba za ta yi yawan kukan da zai yi ba tun da bai yi wa hasara da za a turo mai bashi za ta bari kai yi na waɗanda ba su da nafiya da sun ka gane da kayan su so wani ya samu kuɗi ba mu kuɗin ba ka da izinin ka zasan sabbin kara a turo ma irin su in ta kaba kai wadara waɗanda suna nan biye da kai rana don an ka ga wani ya tausaya ma sai abin nan kwanaki wani ya zo ya ce malam ka ga wani mace na gan shi da za bai da komi yanzu to yanzu mu abokai ne mun yi tarbaci mun haɗa kuɗi muna so mu rika kawo mai kaya ya fi suwa amma kwastomomi ne muka jira mu gane su sani wallahi waɗanda kuɗin ma don ka su to su ga kayan mu cikin shagurai su to ce na hina su kama mana kaya ba na ƙaro don na kakka je an ka kawo maka a ce mai karar mutane ka ce wani abu ka ji kudin mu na za mu haɗawa mu so mai ka don sai ka samu abin da zai ci amma sai mun ga kwastomomi ne don bashi mu lodaye bashi ba mu lodaye to haka nan kasuwanci yake tuwa da kaga ɗanka soya da ni in dai mai wadari na bishi da kallo ya gama yin kasa ai sama ka bai da yaudara sama ka bai da yaudara sai dai in yaudara ya kaɗan na taba ta kai yawan gaskiya ta ba to bai karya sai dai shi ta samun jarabawa amma in yaudara sai ta yi ƙari ko saman bai zuwa to ba mu cewa haka nan muku saboda kowa dangane mun ka karanta sai dai ka binciko wanda ya san kayan sa kauta wannan wa akwai wannan shi alarman ga malamin sa yace ya sai magani wani wuri alarman ka tuna da malamin ku aka raga mai an ka raga mai ana ce mai ana ce gore mallan mallan sai da ya taho wani wuri ya fawa ne a ga ta mara wanda magani ya ce kaji da zai ji wallahi ya buga ya buga ya buga bai kwamai a jini ya yi mai lunki uku wannan duk abin da shi wanda mai magana ya kawai gaskiya ne ba wai ba mu san haka nan ba amma ukuwatin imani ta muka yi in ba dan haka nan ba da da wasu abubuwa an daina amma saboda yan wanta kan nan sai ayi hankuri in yau da ka gane ka dawo a warware yau da in yau da ka gane ka dawo a warware yau da sai mu yi wa annabi musallati sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala alaihi wa ala alihi wa wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وفي العالمين إنك حميد مجيد اللهم يا بديع السماوات اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا صديق المستقيم ya giyasar musulunci ya tashi baso ya tashi baso ya arhamar rahimi ya muziba da hawatin mutsari ya ya alhamari dukkanin da hawatin da an ta'amar ya da ya Allah muna roƙon ka da soke ya wani Allah da yi da ta da Allah da soke